من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ana cikin gari augi augi local government headquarter domin ci gaba da karatu a cikin littafin Allah da sarki wani mana da yaso musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ikonsa da rahmarsa da yardarsa ya ba mu ikon sake taruwa a yau muna biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa wannan shekara 1442 wanda yayi daidai da yau muna hudu ga watan biyar ko miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna roƙon Allah su wata ala yin zagawanci a cikin wannan karatu in ba a manta ba karatu na jiya mun kwana ƙarshen sotu ke yau kuma za mu tashi farkon sotu ikara Allah ya yi mana jagora dama yan uwan musulmi kamar da kuka sani manzon Allah kuma ya kasance gabanin a aiko shi yana manzon Allah yana da al'adar zuwa kogon hira sai ya ce zama ne a can ya yi kwanaki bai dawo gida ba na na kari sun shiga mai abinci yana kwanakin da zai sai ya fi can zama ne idan abincin ya kare sai ya dawo gida ya shirya wani sai ya koma saboda irin abubuwan da aka cikin ribar ba shawa gane lokacin babu wahayi bai zan rasulullahi ba amma ɗabi'u ne da halaye ne suna bada mai irin wannan abin da su ya ci daidai da shi ana yin tambada iri daban-daban ana jahilci iri daban-daban cikin garin makka sai kuma ku daji ya zama da nan cikin wannan kogon yi kwanci shi ne ya ta hannu ya ta ba babu wata hudar zai saboda babu wani wani da ana to shi ne fadda aka mafa rana ta yi sai ga mala'ika ya zo ya same shi kuma ya zo da sifa ta mala'ika sai ya kama annabi sallallahu ya sa cikin cikin cikin sa ya mace shi zan Allah sai da ji wahala ya ce ikara ikra sai ce ma ana da tsari yau mai karatu bane da ikra ya kuma ya sa shi mace shi zan sai da ji wahala ya ce ikara ikra sai ce ma ana da tsari yau mai karatu bane ba ikra ba تري وانت لا تشعر تبتدي تقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هو ان اريد يستخدمه اريد بيكون اريد حتى الاشياء ماشي انا قلت زملوني زملوني زملوني ظل بيني ظل بيني ظل بيني خديجه اريد فيش كده tare da bai shi ta fasa sama da hankali hankali shi dawo ga yanzu sai ce ni kuma da sauran rayuwa ta ba ta ce a kai kam Allah ba zai walakanta ka kana yin aiki kaza ta ce kalla wallahi la kalla kallahu abada wallahi Allah ba zai walakanta ta. kai da kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza wallahi Allah ba zai walakanta amma kai hakuri akwai wani dan uwana ana kiran shi waraka ibn nawfal wani malami da cikin malaman kiristoci a da je wurin su kai bayani abin da gani ya cewa yana rubutu littafin a cikin gila da da wasu larabci shi wannan malam shi wannan waraka ne da aka ce wurin da ya ce da nan yi mai bayanin abin da gani sai ya fara bayani sai fara ce wallahi hada namusul ladhi unzila ala musa wannan shine mala'ikan da aka kuma abin musa kuma lalle kai rasulullahi ne kuma na yi imani da kai sai mazan Allah ne to shi na malamin da kuke shi an mutum ko da ba imani da mazan Allah cikin maza da yanzu ka ga masa haifa yana alayhi yi ake ciki ka haifa yana abu ka abu sunni ake ciki shi waraka har ya zama wani mutum rasulullahi buku da ƙari sai ce kuma nan gaba za a fishe ka cikin garinka za a kore ka bar garinka sai mazan Allah ya ce awa hukuri biya hukuri yanzu kora ta su za a fita da cikin garin nan gane da matsayi da daraja a ana kai na aminu a ce za a koyar cikin garin makka ya ce kwarai za a fitar da kai yake laita ne a kunu jaza'an idan ya kusa mu Ya ce na so a ce ina da aiki na lokacin da za a kore ka in taimake ka na so a ce ina da rayuwa ta lokacin za a kore ka in taimake ka ce yanzu za a kore ka ce kwarai za a kore ka yace ai duk wanda ya zo da ɗayan abin da ka zo shi sai an kore shi da garin saboda haka za ka zama rasulullahi kai rasulullahi ne saboda haka na so a kai da tsaye in ke ba kawo haka wannan kuma ka ne amma ba kai ta hankali lalle za a kure shi ne da ya dawo maza Allah ya dawo gida magandanar duk wannan mutum ya faɗa wasu da ya gamsu maza Allah ya kasance farkon wahayi mafarki yake yi ne mahalci sai wani yana gaskiya duk annabawa da ta sani da manzanni kayan su fara samun wahayi daga Allah su fara mahalkai idan ya kwanta ya mafarki sai abin ya zo kuma riyal yadda ya ga cikin mafarki haka nake faru. in eh, ya mafarki abubuwa guda goma yadda zan yadda ya ga cikin ya haka suka bayyana da su kudi to da nan sai ga sako daga Allah ya zama lafi shi na Allah mai cikin sarki shi na malaki cewa so ga ikara makiyya ita suwa ikara an saukar da ita gabanin hijira tun a maka aka saukar da ita hiya kisko ashirata aya suna ɗauke da ayoyi guda goma Eh, guda goma sha tara sadruha farkonta ila malam ya alam zuwa inda yake cewa allama insana malam ya alam tun daga farko zuwa nan awwalu ma unzila min alquran shine farkon abin da ya fara tsakanin qur'ani ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دبا كنا سنه سبحانه وتعالى القرآن دوك غبا jama'a ina fatan mun fahimci wannan yake wa zalika bi zalika wannan ya faru a kogon yara can wannan kogon da manzo Allah kala da ya zama nai can ne aka saukar da su rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi لذلك موضوعها jagoran topic na wannan sura shine شيني الأمر بالقراءة أمني da أي قراءة shi yasa wannan al'umma ake su umma su kira al'umma ne kira wasu al'umma al'umma su wanda ke jahilci bai cikin ta duk wanda a jahilci cikin su bai jin daɗin ta al'umma su karatu karatu jama'a ina fatan hukunci wannan yace wa ta'allumu dini ko ya koyo addini idza la yakunu al-amalu illa bi taqaddum al-ilmi bihi domin aiki zai yiwa sai da aiki da ilimi babu za a yi aiki da ilimi wannan ya tabbatar da haka saboda wannan al'umma yanzu ita ce ke rike da take technology din da ya shigo ta ilimomi ya ka da wayar hassan duk ilimi ne na wannan al'umma ka dubi jirgin sama ka dubi kwamfuta ka dubi abubuwa daban-daban yanzu ga sunan kuma nan gaba za a yi abin da mawar sani wallahi daga an shirya jirgi na yaƙi jirgi na yaƙi shi ɗaya sai ya bar wuta ya dawo babu kuwa ciki wannan kwamfuta ɗin yana cikin ɗaki yana kwamfuta ne yinan yinan saki bam nan ya har nan cikin ɗakin na kallon kalbi yana yana control din wannan jirgin saboda wanda al'umma al'umma karatu kaza to Allah ba mu kun gane bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ne rahama mai jinkai Allah wanda kokin sarki yace ikra yi karatu awuz bil qira'a samar da karatu lil ulumi wato da ilmomi maghwatan bismi rabbika amma ruba rubayar na ubangijinka duk kafin za ka yi ba don Allah za ka yi haka yi ka yi karatu da sunan Allah ko karatun boko a yi da sunan Allah zan yi in taimaki addini na taimaki al'umma kenan ana son ka yi karatu da sunan Allah kada ka yi karatu da sunan duniya yi karatu da sunan Allah za ka taimaka makama addini Allah ta'ala ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai ka da sunan ubangijin ka wanda ya halitta A ay khalaqal khalaiqa ya halitta halittu baki daya Allah ta'ala ya ce khalaqal insana ya halitta jinsin ɗan adam min alaƙin daga gudan jini jam'u alaƙatin wahiyar kafa ta ya siya mai dami alƙalis shi ne ɗan ɗaukar jini ya kaɗan ɗan abin da jini sun gane jini ko sarin jini ɗan adam yana mani shi kwana arba'in aka mai sai tsoka gudan jini kwana arba'in aka mai sai tsoka kwana arba'in juma'a ina fata mun gane magana sai Allah madaukakin sarki ce iqra wa rabbukal akram yi karatu ta'kid li awal ziyarati hasin ala ijal qira'at wannan karfafawa ne akan samar da wato kwadayi akan samar da karatu kare karatu samu ilimi shi yasa shi iqra wa rabbukal akram kai karatu da sunan ubangijinka al-akram mafi karanci la yuzawihi karimun babu wani wanda kai ka faɗa da faɗa shi wajen gama wani daraja babu wanda ke Allah daraja ko akwai babu shi yasa malamai suka ce shi karatu da gani duk yadda yawa sai dai tsara su hankali amma sai ka je wani hanci ai wani ya yi karatu ya hukuta ai karatu ya hukuta babu wanda ilimin ya hukuta da jama'a sai dai ilimin ya tsara ma hankali ilimi sai dai tsara mutum hankali in ka ji an ce ga malami ya yi karatu ya hukuta to duk da an kai jaye-jaye ya wuce kuma da kai cin karatu ne don a kuma kusa su cikin sama ba za a ana faɗar rahonai ana faɗar aljannu da za a yi aiki da su shi ko jin da ya tuho ya yi agreement da kuka saba sai ya hukunta ta sai da an ce ai malamin na wallahi karatu ya hukunta shi wallahi ba karatu ya shi dai ya hukunta kai karatu da karamin kuma muke sai hankali da wayo malamai suka ce shi karatu kana ƙara zuni kana gane wasan koyi ba kana zo cikin ilimi kana gane ba sun koyi ba kana ƙara zo cikin kana kana gane ba sun koyi ba su ko mutane suna kallon cewa lalle kai ka ga ka baci saboda abin da ka sani kana faɗi ne ana jin baki abubuwa sai kuma kana ƙara zo cikin ilimi kana ƙara gane abubuwan da ba ka sani ba to ilimi shi ya haka ko malamai suka ce shi ilimi shi ya abin da in ka yi shi kana ba sa yana ƙaruwa amma zuciya kana ba shi tana raguwa amma shi ilimi kana ba sai yana karuwa kana ba sai yana karuwa da yanka sannan an ce ilimi shi ka kawon shi ilimi shi ka hukun wanda a shi amma dukiya zo da yake waje a to ko ya samu wani ya mace mai ta zama ko ba hakan nan sai ya samu kuka ce al'ilmu ya fa'u baita la'ima da lahu wal jahlu ya hadu baita izzi wal karamu yace ilimi ya hada da gida rusasshe wanda bai da girshi shi ko jahilci yana rushe gidan izza da karama babban gida sai jahilci ya rushe gidan gaba ɗaya yanzu gidan ya wace gaba ɗaya babu kowa jahilci ke nan saboda ƴan uwa musulmi ilimi da mahimmanci kwarai wagga al'umma al'umma karatu ta in ka fi zaɗin wagga al'umma ya karatu to Allah ka ba mu ikon gane Allah ta'ala ya ce allama allazi allama bil qalam Allah wannan da ya sanar da alqalami ta hanyar alqalami ai allama al-khatta bil qalam Allah ya sanar da yadda aka rubuta da alqalami wa awwal man khadda bihi Idris alaihi salam farkon wanda ya fara zane alqalami a dauki alqalami ya rubuta shi annabi Idris alaihi salam sai Allah ta'ala ya ce allama al-insana Allah ya sanar da jinsin dan adam malam ya alam abin da adam bai sani ba dan adam ko da aka yi wata duniya ko bai sani ba amma kuma da Allah ya tusa mai sani wanga sani wanga kai ko sanin suna mutane ma ba kai ilimi na ba ka nemi wasu na'ura da Allah ya nemi mutum cikin kai ne mutanen da suka suna su san iyakar su ba da mutum ya so kuka ido biyu sai na'ura cikin mutum su faɗa masu zane zama ko ba haka nan da ka ga mutum sai kanka na'ura da gwada ma wani rasan shi shi a wani shi yasa diga ba inda a cikin jikin na adam cikin kai ne ba su da iyaka amma kana ganin waya sai ka da an kuma gigabyte nawa ko kuma gigabyte 100 ko 120 ko 500 ko gigabyte dubu 1 terabyte to shi ka giga gigabyte da shi ne ba su da iya saboda memory ne Allah ɗaya sai yaka abin da ciki zuma ko ba hakan nan shi yasa za ka ga wata rana mutum kowa ya kama suka ga memory ya shafi gaba ɗaya ko ya kalle ka bai gane kowa ko ko mata ta bai gane ko wata ba in memory ya shafi Allah ka ba mu ikon gane amma ilimin da sai suna da yawa Allah ya kama da shi ga wajen Allah wata kusan sarki yake kalla innal insana la yaqwa Allahu sawma Allah wata kusan sarki yake kalla bari innal insana lalle dan adam la yaqwa yana girman kai yana kesa da iyaka ya takabbar yana yin girman kai wa yajawu bil hadda hadda yana kesa da iyakar da Allah ya ajiye shi wala ya su bil amr bai bin da Allah ya masa saboda haka bai dace ga da shi ya karama dan adam wanda Allah ya ma baiwa ya sanar da kai abin da baka sani bai kamata kai gawa ba ko wuce ko wuce ya sai Allah ta'ala yake an sanna saboda ya ga yawa da su dan adam ya diba ga gida gare shi ga mota gare shi ga kuɗi gare shi ga kai to ai babu wanda ya yi sai kama dagawa kama girman kuma girman sai Allah ya kama ya Allah shi shi Allah ya kuma Allah ta'ala ya ce inna ila rabbika ثم إلى ربك Allah ce inna ila rabbika ya insan lallai zuwa ga ubangijin ne ya kai mutum arruzu a makoma ta kowa ko ya kuma ma Allah arruzu wato kuma zuwa ga Allah takwifun wannan tsotowa ne fa yujazu dagi Allah sai ya saka wa mai ƙetar iyaka bi ma ya sai gudanin da cancanta in kai zama mai ƙetar iyaka ta mutu sai Allah ya saka masa zai ƙetar iyaka da ke sai Allah ta'ala ya ce a ra'aita ka bar labari Allah allazi yanha wanda ke hana bawa Allah allazi yanha wanda ke hana ya yace yusdiqu bi abi jahl wa kullu da'i kullu dagin yuhawil an yuhariba wannan aya tana gaggatuwa ga Abu Jahal da kuma duk mutumin da ke kokarin ya yaƙi mai biyayya da Allah sai Allah ta'ala ya ce a ra'aitar labiyan ha abdan ka ba labari wanda ke hana bawa abidan annabi wa gairu shi ne annabi da waninsa idan sallah ya idan sallah shi wannan bawa an ce wata rana Abu Jahal ya ce ku bari duk lokacin da ya fara sallah ku faɗa ne. Abu Jahal ya ce shiryu yana son yawa manzon Allah walakanci sai da manzon Allah ya fara sallah sai an ka aiko mu annabi sai an ka faɗa mai cewa ai ga manzon Allah nan ya fara sallah abu jahal ya ce ɗauko isti ya tuni na sun bige wuyan manzo Allah ya sallah ya ce wallahi lokacin da ya kawo ya kawo kusa ga annabi sallallahu alaihi kawai sai ya ga mala'ika ya zuro hannu ne sai ya ce shi yace sai ja baya da tsagi da yaji sai kuma baya yace lokacin da ya ja baya sai aka tambaye shi Ya yace wallahi lokacin ya ga mala'ika yace wallahi inda ya kama da ya ne da ya ne gaba gaba in kana gaba gaba gurtu gurtu zai mai yace amma wallahi ke da baya dole hankalin shi ya tashi saboda haka shi yasa wata rana su makka sai a mutum ya ci bashi cikin kafa sai shi ke faɗa wa muhammadu sai ya ma akwai wata rana wani mutum da ya ci bashi kawai sai ce ka sai faɗa muhammadu ya so ma ba ce Allah sai ke faɗa wa Annabi sallallahu alaihi Annabi na zuwa sai ce ba kuɗi ne sai ce kawo ya shiga gida ta ne ba shi amma ka ba mu kunya wallahi mu da kare mu da rashin kunya sai ce wallahi da raƙumi da ga buɗe baki ne haka kuma ya haɗe ni sai sa sai sa na rawa da kuɗi ba shi saboda kan lokacin suna kan da Allah ya musu ubangiji Allah ya kare shi na yake cewa ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ara'aita in kana al huda ko ara'aita in kana ala al huda aw amara aw amara bittaqwa Allah ta'ala yake cewa ara'aita in kana ka ba labarin shi wannan bawa da aka so a hana ya sallah in kana in ya kasance al huda akan shari'a aw amara bittaqwa ko kuma yayi umurni da tsoron Allah kuma har da haka nan kuma sai an hana shi abin da ya kasan yayi ni azali da wasu harkar banza ba hana su ba sai wanda ka harkar bayan masu da ke mu zuwa ga Allah da duka riba gare in mutum ya so ce, ga wata haraka ya sun ta alheri sai aka kawo ya matsaloli da aka ce za a wa'azi tana ganin hakimai sai a yi ta dubaru a ta su ba dama a yi wa'azi amma in ɗan buri ya so ce guri zai cikin daga nan murna ma a yi akwai hakim man da ka cewa ma a tsohon ƙogar garkasu a goli amma a yace a tsohon ƙogar ne abu kama ke ce a'a shi wallahi ka a ce a gami matsalar da ne zama ina fatan gane magana saboda harakar a jigar ta banna za a faɗo wasu kalamai ba inda za su kawo baraka tsakanin mutane alhali ba hakan na ba za a ja ƙwa'ani a fassara ne amma shi ko goge da buri ya an ka aza kowa na tafowa a tuhu a taro a kwana ana birgima babu lada babu la'ada hashimi sai daɗi jama'a jama'a su tarko gida alhali za mu kai ɗaya matsala a rayuwar duniyar lahira ubangiji Allah ya kare shi na Allah ta'ala ya ce ara aita in ka zaba wata walla ara aita in ka zaba wata walla alam ya alam alam ya alam Allah ta'ala ya ce ara'aita ka ba labari in kaddaban nahi idan shi wannan mai hanawa ya karyata wa tawalla ya juya baya daga imani to me zai kawo matsala a cikin addini kenan huwa azul imani wal iqdar bima bima amara bihi da liduguyani in ya juya baya daga barin imani to me zai kawo me kawo matsala matsala ko me kawo sai Allah ta'ala ya ce alam ya alam bi anna Allah yara alam ya alam bai sani ba bi an Allah cewa Allah ya rahina ganin ma su zara minu abin ke zuwa gare shi ayya alam Allah yana ganin abin da zuwa aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yujazihi Allah ya saka ya alaihi akan shi ai a ajib minhu kai mamakin shi ya muqarib ya fi abokin magana min nahayi na daga hana wasu ayyuka daga barin sallah yana hana ai sallah shin in yana sallah me ya sare maka amma balle mutum ya so yana sallah an same shi yana karatun qur'ani an tsane shi wasu na waƙoƙi amma ba a tsane su ba amma wanda ya santa qur'ani shi a nuna ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce kalla kalla la lam ya lanafsa'an bin nasiyan na'am Allah wa ɗaukakin sarki ce kalla bari ai la ya albani kada ya haka mana kada ya harba wa sallah idan manzo Allah sallah bari ya sallah kada ana shi Allah ta'ala yake la in lam yantahi wallahi in bai bari ba in bai har in bai bar hana manzo Allah sallah ba in bai shafa manzo Allah lahiya ba la nasfa an binas binas wallahi sai mun kama fata ko shi ne sai mun kama fata ko shi Allah nasfa an binas لما تجربنا بناس بناصيته إلى النار زام جعفاتا بوشني زور ذا كابو سنجي ما فاتا بوشني تا تنتي قوية دكتي أما إن لا أما تقول أنا تنتي فاتا بوشني هكا جايوا أجاش بير زور ذا إن بي بري با والله تبارك من إجا الله في الله تعالى ناصية ناصية كاذبة خاطئة yake fata goshi ce kadibatin wadda an makaryaciya khadiya sun mai aiki zunubi wata ta hali zai ta majalu wani buransu ta haifa abin haka ne fatar goshi a kan magana shi ne wannan fatar goshin makayyaki na sannan mai yawan zunubi na sai Allah ta'ala ya ce in muka kama shi fa liya ba una da Allah ta'ala ya ce fa liya da una da ya kira duk wanda ya kira idan mun kama shi za yi masa azaba duk wanda ya kira duniya ya kira shi shi yasa aka ce wayarwa anna aba jahalin qalin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito abu jahal ya ce manzo Allah lamar ta harahu lokacin da a wasu manzo Allah kai sun harahu lokacin da hana annabi an tsada gaban sallah yace laqad alimta ma bihi rajulun akthar nadiyan minni abu jahal yace ma annabi ka san babu wanda yake yawan dan mazauna yawan jama'a in ni kira wallahi za su kawo mini saboda ta bari faɗa maka la'amla anna alaika hadal wadi zan cika maka wannan rafin da mutane masu kawo min yaki in shi ito in su khailan jaradan wato dawaki ga sunan masu ɗimbin yawa wa rijalan maradan suna su wato da mazaje marasa ji zan cika wannan rayuwar su fa huwa la yadri shi ne sani ba anna man yuharibu ahla Allah cewa wanda ke yakin mutanen Allah duk wanda ke yaki mutara Allah inna ma fari wallahi ina yaki da Allah shi gani yake jama'a da aka rai da mazajen da aka sojin da aka suna iya kawo mai yaki in yaki Allah sai Allah ta'ala ce in ya kira nashi jama'a na dabo zabaniya mu ko za mu kira zabaniyawa mala'ikun da abinda suka so kawai a ce su mutum azaba al mala'ikatu gilabu shida sune mala'iku masu kiba ga su tika tika sanu kuma tsanani ba su san mutum li'ihlaki domin halakar da abu in ya kira jama'a sai sun suke garin makka ne ko mala'ika mala'iku ne kira inda Allah sai manzo Allah ya dadi kare ke nan kai idan ya san an tuwa an sare ma faɗa sai ka ji dadi shi abuja yana kurin mutane garin masu dawaki masu menene masu ƙarfi shi ko Allah zamani ya waye wanda mala'ikar guda yana kallon duniya ga yadda kasan yadda kasan da biyu ne bisa wai haka mala'ika guda ta lalu ba to bale zamaniyawa su su dan azaba da an halice su to ubangiji Allah ya kare Allah ya zamu kai zamaniyawa ba wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace law anna ba jahalin da da ananiya da Abu Jahal ya kira wato abokan zama ne la asazatu zabaniya ayani yace wallahi da zabaniya sun yi so da hili sun kawo shi inda ba a ganin mala'iku to ranar sai sun bayyana gidi kowa don su haka manzo Allah yake inda ya kira su so a awa manzo Allah taron dangi to ran nan ko da an rushe Allah in kowa bai taɓa ganin mala'ika keji ba zaba ne wallahi ranar da an gan shi gidi ya ne to in ji Allah sallallahu sai Allah ta'ala ya ce kalla kalla la tuzhu wasjud waqtarib Allah ta'ala ya ce kalla bari rada'ul abdul manhi wannan tsawon ne ga bawa wanda ke hana annabi sallah la ta tsayo kada kai masa da'a kada ka bi shi saboda da kyale ko yi bai iya ba kai dai wasu ka keke su sujada wa qatari kuma ka nemi kusanci ga Allah Ka keke su kai ka nemi kusanci ga Allah saboda ka baka da matsala duk wanda ya tabe ka wallahi bai iya ba nan yan uwa musulmi duk wanda ka yawan sallah ko an so a ci mutunci ne ba ya iya ba Allah ya bari a cikin mutuncin mutum masallaci sai dai wata sallah kawai kana faɗa ma Allah ga abin da kake duk wani mutum da kake yi masa kakka ko da daddare ko da safe Allah ba zai bari ba zai bari sa'a sa'a ba an ce akwai wata mata mai yawan kiyamun laifin daddare to akwai wani mutum ya iya an wani nakali duk matar da ya farma wallahi sai ya rage jikin nan shi kwartona mugun kwartona kuma shi da asiri da ya kara kwatanci in dare duk gidan da ya ce istimin ta yi kwana haka zai je da kasan ya dahi kaza haka yi ka dahi ta ya zina da ita ya ke ta babu da kabuwa ya saboda a shiri da ranar dubu ya sa cika kusan a kuwa sai ya fara daji wata mata shi wallahi ko da ya a sai isra sallah ke ta buga kuwa ko ta buga kuwa sai ya juyo ko da ya juyo ta ya shi ƙarshe ya kowa taro ko oh, gaba ɗaya kuma ta sha ne ba kuma babu hanya ya ce yalle ku rana ta baki wallahi haka aka to an kame shi ana jirgin da shi ya ce wallahi shi dun matar da ya rumma wallahi sai ya ga ya saboda asiri da rai kuma asirin nashi bai taɓa bai taɓa failin ba bai taɓa samun matsala amma nan ga ya iske ba ta ta zama sanadiyar kama shi a ah, kan mai an kara da jami'an tsaro haka shi har da babu labari ba ka inda yake shi yasa idan mutum na sallah cikin musamman cikin dare ko an so a shuka maka Allah waje bari to Allah kuma mai kun gane to shi na kace nan shi shine bagar yin sujada ya wamu don mutum ya kawo yana yin sujada duk da yake suna ganin bai cikin azai'in sujudi manya ke Allah ya ba mu ikon gane gaba ke Allah ta'ala yake suratul qadr وهي خمس آيات qadri wannan sura aka ce suratul qadri abin da kuma al-qadr ana nufin abu mai daraja abu mai girma mai matsayi mai daraja shine al-qadr wannan kuma sura makiyya an saukar da ita gabanin hijira Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ga manzon Allah kuma gabanin hijira suratul qadri hiya khamsu ayat ita ayoyi guda biyar ne au sita ko shidda wahiyar tuku biru Allah ya tsare tana ba da labari game da ranar ya tsare wa fadli hada kuma daren wannan dare a labarin layari a kan sauran dare ne ta karuma minu da karramawa gare shi ta ta'ala madaukakin sarki wa fadlan li hadhihi umma da kuma falla ga wannan al'umma a da dare da tsare cikin shekara an ka an ka kai ba a san cikin wani wata yake ba ba a san cikin waɗanne kwanaki yake ba gaba ɗaya ba a san ina na yake ba amma saboda Allah ya daraja darajarta wannan al'umma sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓin muna Ramadan watan Ramadan wannan dare yake sannan ko cikin Ramadan an ƙara rage mana wahala aka ce goma ƙarshe ko cikin goma ƙarshe kuma sai aka ce muna mara dare 21 dare 23 dare 25 dare 27 dare 29 aka sake an rage mana wahala kuma sai aka ce dare shirin da bakwai aka yi samu aka yi tsakanin samun ne kagari Allah kuma da aka yi shi wannan daren kamar da da an yi magana dare na wanda yake abinda Allah ka basuwa ga wanda ya tsina ibada cikin yayi ko da raka abu kai na kula raka abu dai sai ka dade wannan dare Allah sai ya baka lada kamar fiye da wanda ya yi shekara 83 da watanni da kwanaki na bauta Allah babu da babu rana ko kwana biyu Allah ya tsaka shi cikin duniya wani aka shiga kuma da kuma masu shiga sun kuma da kuma su da yawa amma sai ga sai Allah ya ka sa ka tashi kai abin nan sai dan Allah ya ce ka samu lada kamar wanda ya shiga kuma da kuma kuma shi wani daren yawa musulmi ana budget na shekara ciki budget na shekara a ciki wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza wannan a bashi arziki wannan ya gina gida wannan ya sai mota wannan ya sai makka cikin wannan da aka rabo ana bonanza cikin wannan dare ana raba gafara wani a bashi aljanna ga shi da cikin wannan ake yi shi yasa wannan dare ya dare da kuma to Allah ya zaka wannan dare ya so saka Qur'ani ne cikin cikin sa shi ne yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai inna anzalna Allah ce lalle mu mu ne muka saukar da alqur'ani jumlatan wahida don kule hirufi til min al-lawh al-mahfuz ila al-lawh al-mahfuz ila sama'i dunya da kuma duniya malaman ulumul qur'an sun ce qur'ani ya sauka uku sauka ta farko daga Allah zuwa lauhul mahfuz lauhul mahfuz wani allo ne wani sunan kowa akwai duniya akwai sunanka bitan ka duka akwai akwai sunanka akwai sunan babanka akwai sunan kabilarka akwai ayyukan da zaka yi a rubuta sannan a ƙarshe za a kai dan wata ko da kai dan wata kuɗa da kowa jama'a ina fata mun gane magana akwai malaman suka ce ran tashin kiyama a lallan za a ɗauko shi a yada haka idan aka yada shi kowa sai aka tsaya da sunan yake ciki kowa duk mutane duniya gaba ɗaya haka wato shi Allah sai ya bada mamaki Allah wurin Allah ya ba mai tabi ne da su kuma masu fasara la ya masu ilmi mutahharun ba mai shahar sai da kifa alƙi suna da launin mafi ne shi wannan Allah wurin Allah yake Allah na goge abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama tunda wuri ne na littafin allon yake akwai wani arzikin shi dan wuta amma sai halaye da ayyuka ne sai allah ya ce ka wanda bawa ya kamata a goge shi wurin allah sai allah ya goge shi da cikin yau zai mai cikin aljanna shi ke kuma an riga an gama da wannan saboda allah shi allon wuri ne lahun mafu to daga allah zuwa lahun mafu sauka ta farko kenan sauka ta biyu daga lahun mafu zuwa sama ta duniya bai ku izza akwai wani ɗaki da ake mai baitul izza a nan cikin sama ta farko ana kiran shi baitul izza Allah ya ce sauko da Qur'ani cikin dole da kadari zuwa cikin wannan wannan ɗakin an ka aje Qur'ani complete sai za aka aje shi nan aka dinga saukowa kaɗan kaɗan ana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake magana ce wa wa hudu bi baitul bi baitul izza aka tsare shi a cikin baitul izza qala ibn abbas radiyallahu anhu wa amlahu jibril ala safara malaika ya yi imla'i ne akan mala'iku hatta kana yanzilu ala rasul sallam nujuman har sai za a saukan manzo Allah kuma kaɗan-kaɗan. fi salatu 20 sana cikin shekara da 23 Qur'ani na sauka kaɗan-kaɗan-kaɗan-kaɗan. sabani a taura da injila ita a taura da gula ta sauka annabi Musa ita duka yawan haka ba injila ita ma dun gula ta sauka da ita gaba ɗaya annabi Isa amma shi Qur'ani kaɗan-kaɗan a kawo sura a kawo aya ga shi ka kuma na farko ayoyi biyar aka sauko ma ba'a da su ya fara su sai can daga baya kuma a sauko da wasu wata rana a saukar da sura gaba ɗai wata rana a saukar da aya goma wata rana aya ishirin haka da haƙur ali ya kammala maza Allah har shekara zai rasuwa an sauko mai da su ƙur'ani shekara ishirin da wani to Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah madaukakin sarki ya saukar da shi fi lailatul qadr a cikin lailatul qadr ai asharatul azim dare ne ɗaukaka wal izami fi ramadan a cikin watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda aka wada qur'ani a cikin Allah ta'ala ya ce wa ma adraka ma a'lamaka ya muhammad me yasa da kai ya kai muhammad ko abokin magana ma la yasul qadri me yasa la yasul qadri me yasa da kai adraka la yasul qadri ta'zimun li sha'ani sai Allah ya ce la yasul qadri shi wannan da la yasul qadri khairun min alf shahr ya ya alheri daga wata dubu wata biyu su zo su baka shekara 83 da watanni da kwanaki to Allah ya ce khairun ibara cikin wannan daren ta yi daga wata dubu kenan jama'a wanda ya dace da ita ya yi wanda ya wata dubu yana ibada kun kai zuga wani cikinta Allah kuma da kuma kudurin sura da Allah ta zanta wannan daren wallahi jama'a in mutum ya dace da wannan daren ya gani kuma sai wanda ya gani ya gani kuma sai ko ka san mutunta inda duk mutum ya ke gani ya sata a wallahi wani ya bai umar sata tun da ya gama sai sata sai buhu biyu suka zama ina ba san kuwa magana to babu shakka duk wanda za su yi wannan daren babu shakka ya samu sa'a Allah ka samu dace da wannan daren shi ne Allah maka hukun sarki yake tarar da mala'ikatu mala'iku ne ke sauka cikin daren wa ruhu hada mala'ika jibril fiha a cikin wannan daren bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu bi amrihi da umarnin Allah min kulli amrin da kowane irin al'amari qabahu Allah wanda Allah ya hukunta fiha a cikin wannan litilka sana ga wannan shekara ila qabil hukum shekara mai zuwa saboda haka wa min da ke sababiya bi ma'anar ba kenan Allah madaukakin sarki zai budget na shekara cikin wannan dare wani a bashi mota wani a bashi gida wani a bashi kuɗi wani ya yi aure haka za a dinga rabon arziki jama'a ko da aka cewa ba za a yi ka zaune kana ibada zamne ko sana ga mutum ko mutum da aka so gaba gari aka rabu da wahala amince shi ai gaba na zamne ko to amma wanda ta yana kwana yana an zagi ba kaga ba hoye kula da shi ba hoye kula da shi ba iya haka bisa ga wanda an zamne saboda ka ana son wani wannan a ko ka zamne kana nan kana yi yanzu ko da aka raba arziki ya zaka zamne aka raba da to ya Allah ka sa a raba da mu kuma ba mu da mai yawa ya Allah Allah ka ba bai kan mu ya ubangiji sai Allah ya ce salamun hiya wato aminci ya tabbata ga wannan dare hatta matsara alfajir har zuwa zuwa alfajir dare shi na nan ana ta kai ana ta rabu ana ta banarwa sai alfajir ya ce to shi ne alamomin wannan daren babu wata alama da gane wanda in bayan kawai za a ga abubuwa sai su kuni saukin kukan karbe ya lafa ba ka jin wata hayaniya za ka ji an is za ka ga yanayi babu iska ya bugawa da ƙarfi za ka ji yanayi ya daidaita ya yi daɗi kwarai da gaske ma magana da wasu ta yi cewa wai za a ga 'yan matan huri ida suna rawa in ka ji ba sama wannan duk ba hakan na ko wasu zuwa da suna da ita da sun sujada isa da sun sujada duk wannan ba haka ba ko a ce za ka ga duk wanda ka ɗauka sun kuma zuwa zan duk waɗannan kalamai ne waɗannan mutane ba a zara lahu da yanzu ba amma da shi wanda akwai su kuni su akwai kwanciyar hankali za a ga akwai na kuwa kwaye da Allah ya ba mu ikon gane kuma Allah ta zara da wani dare ya Allah gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce سورة المكينة مكية وهي ثمان آيات نعم بسم الله الرحمن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمة نعم في سورة لم يكن ana wani kiran wani suwa sotu lamiyar ko sotu bayyana idan aka ce albayyana a ne hujja dalili shi aka ce hujja albayyana hujja malai ce hiyar samanu aya ta ɗauke makiya a madaniya an saukar da ita maka ko madina ma'ana makiya ce gabanin hijira ko bayan hijira ta saukar da ita hiyar samanu aya ta ɗauke da ayoyi takwas tukhbir tana ba da labari a ahlul kitabi daga ahlul kitabi wal mushrikin da mushrikai da ahlul kitabi da mushrikai suka hada kansu qabla bi isati sallallahu alaihi wasallam ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ittifaqin za su yi ittifaqi al imani bihi akan imani da shi idan da in ya taho da ahlul kitabi da mushrikai duka sun ce in har annabin karshen zamani ya bayyana zamu imani da shi wa kufurihim da kuma kafirsu su ba da zuhuri bayan ya bayyana ga bayan ya bayyana su cikin suka kama ce masa ina dan saboda auren kai wa hasada kuma hasada ina dan wa hasada saboda auren kai da hasada sun ce Allah ne ta alibin gai bayyana wallahi muna muna jira shi ya bayyana imani shi kawai za ku ga shi yana bayyana kuma sai ga sun sun kwace alƙawari ina a ce su yahuda a kan suka so a aiko mutum a aiko cikin su yanzu cikin kabilar su yake shi ke shi sa sun karanta tarihi inda zai bayyana sun ka taso daga can kasar su sun ka dawo madina sun ka zama ai asalin yahudawa ba yan madina ba madina larabawa na anan zama amma su su kan da su sami cewa zai bayyana inda akwai yawan yawan itacen da biyu sai suka diba su ga cewa babu inda ada yawan itacen da biyu sun ba madina ba bakka da madina sai suka so madina sun kai kamfe sun kaji kayan su suna jiran wata mata ta aihu a aihe rasulullahi cikin su sai ga an ka bashe su da an ka ba shi sun kashe wallahi mu gaba an ba mai dace ba mai dace Allah bai gwada da ba sai marayi eh sai wanda ummi jahili wanda an ka aifa da san komai ba za a cewa shi a rasulullahi mu wallahi ba mai dace ka san shi dan hasara duk abin da a gare ka gane shi ba kai ba ka da Allah ka tabbata na an ka aife shi gaba gare mu ne ne kashi mun karanta sai dan muna sai ta ce ai tare da mu an ka ɗaura an ka ɗaura uwa ce amma ga shi ya yi sama fintikau ga shi kana ganin sa saboda dan hasada shi ya kalla kullum gari yake kamar Allah abinda Allah abinda Allah ya Allah bai daidai ba Allah ya kare mu daga hasada shine Allah ta'ala yace bismillahir rahmanir da sunan Allah mai rahama mai jin kai lam yakun alladhina kafaru waya suka kafirta ba su kasance ba min ahli kitabi daga cikin wato ahli kitabi wal mushriki da mushrikai mun fakki da suna haɗe wuri guda kif suna akan cewa sun yi ittifaqi in ya zo za su yi imani shi hatta ta'tiyahum al bayyina har sai da hujja bayyana ta zuwa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam al hujja al wadiha wa huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam shi annabi muhammad ay annahum lam yatruku dinahum illa ba'da maji'i su ba su bar addinin su ba sai bayan zuwa ne wa kanu muttafiqina ala bi'satihi sun kasance sai ittifaki akan aiko shi wa zalika jima'u dini wannan shine tattara addinin su matattara addinin su alladhi kanu alaihi wa suke akai qabla maji'i ka zo qabla mab'athi ka zo shi wa huwa bi'satuhu wa huwa shine rasulun min Allah wani manzo ne daga Allah kenan a da suna haɗe wuri guda jiran in yanzu zuwa su imani da shi amma da yadda suka farci suka rawa duk da yake wasu malamai suna fassara cewa ba su kasance suna rarrabe ba sai bayan da hujja da bayan sun zo musu sun kaɗe wuri guda yahudawa ba su gandar da nasara nasara ba su gandar da yahudawa kowa na ganin wani ɗan wuta suna faɗa junansu amma lokacin da manzo Allah bayan suka haɗa kansu sai ƙiyayya ta kuma wuri guda sai aka cin kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ina fatan mun gane magana sai Allah ta'ala ya ce rasulun minallahi wani irin manzo ne daga Allah yatlu suhufan mutahhara yana karatun wasu takardu masu tsarki yatlu suhufan mutahhara yana karatun wasu irin takardu masu tsarki shine Qur'ani zarin fara karatu kowa ya shiga na saurare wallahi in manzo Allah na karatu ba da kare suna saurarawa kauyawan larabawa da suka ji Qur'ani suke kai lalle wa magana mutunta in ma sai so sai a ce kai ba za ka ce su wata aya ba ƙur'ani na sai ka gaya ce ce wannan saboda ƙur'ani suna jin ne da kuma kun san balaga yana jin ka yana jin da fasaha da zalaka da iya magana salo na magana da aka aika ƙur'ani aka fitar masu Allah ƙur'ani sai da ƙur'ani ya ciwo ya yi malin ya ciwo da abin da ba su sani ba cikin larabci shi su da ana alif lamim duk balaga sai da ya yi to ya abin da alif lam mim ana ya fi taha cikin a cikin hada wallahi mal balaga da furin larabci da fasaha sai ga shi an tuta abin da ya rikita shi sai ya nemi bayani kaga balaga da barewa ta jin da ya ji da larabci sai ya ya tabi abin da kaza sai Qur'ani ne da wasu vocabulary wasu bakin kalmomi waɗanda sai an yi fasara abinda balaga bai sani a salat sallah addu'a amma sai ga kasu da mana sallah abinda balaga bai sani a zakat mutum wa islamin kai daga abinda bai da kyau sai su da ma'anar zakat hidda daudar dukiyar su ba da zakat sai ne ya zo da wasu kalamai daban to Allah ka ba mu ikon gane shi na Allah ya ce ya tilo sohban mutahara yana karatun wasu takardu masu tsarki sai Allah ya ce fiha kutubun qayyima a ciki wato akwai hukunce hukunce rubutattu kayyama masu daraja a cikin Alƙur'ani. Allah ya rubuta hukunce hukunce masu daraja misal jawahir annafisa misalin kayan ƙawa masu daraja ai alkur'an li annahu shtamala ala ahkamin nafisa saboda Alƙur'ani ya kunce hukunce hukunce masu daraja a ce duk wanda ya kashe mutum a kashe shi ya zo da maganar mace in za ta in za ta in zai ta wata wata kwana goma wanda za mu ci in mun da shekara ta ta yi shekara guda tana yadda kuma shi ne wata cikin ɗaki ba ta hitowa kuma ba ta wanka shi yasa in ta hito tana bala'in wari in mutum ya saboda ko mutuwa yana iya saboda wayan sai Allah ya ce an maita wata da kwana goma Qur'ani ya zama laraba da hukunci masu gyara sun ji daɗi kwarai da gaske shi yasa Allah ta'ala ya ce fiha kutubul qayyima a ciki akwai littattafai ma'ana akwai bayanai rubutu kaiwa masu daraja inji Allah ba rubutu sai Allah ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma Allah ta'ala ya ce wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba wa'anda aka bai wa littafi ba su rabu ba kawai su ba su dare su karbu ba في الإيمان به سسمى في إيمان ما زال الله سمى إلا من بعد ما جاءتهم البينة في بيان حجة بين سأسوى تابو مصر شيني في سسمى أو القرآن الجائي به كوكم القرآن ما زال الله يدونش في الله يسي وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا ta'ala ya ce wa ma'umiru fil qur'an ba umarci da komai cikin qur'ani ba su masu tada hankalin suna wani rigima da hayaniya qur'anin ga bai umarci da komai ba ko kuma shi an sa bai umarci da komai ba illa li ya'budu sai su bauta ma Allah illa li abu Allah sai su bauta ma Allah su kade tashi da bauta mukhlisina lahu din suna tsarkake addini gare shi ba su shirka da Allah ko na fa suna masu karkatowa zuwa ga addinin addinin gaskiya shi addinin musulunci mustaqimina ala al'adinin haqq suna masu daidaituwa kan addinin gaskiya alma'il wanda ya karkace ma an adiyan batila daga adiyan ƙarya kuma qur'anin nan ya umarce su ko kuma shi annabi ya umarce su wayo wa yuqimu salata sallah wayo wa yuqimu salata sallah wa yu'tu zakata ba da zakka Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye daidaitacce wa addini kace ai sallah a tsaya bisa ga abin da addini shine addinin gaskiya jama'a sannan addinin musulunci sun zamanin annabi ibrahim yake duk wanda ka ga ya ke addinin musulunci to ya kauce ko bai yahudi ko kirista amma musulunci ya kamata yi saboda annabi ibrahim shi ya uban duk annabawa gaba shi ya abul anbiya isani shi ya uba na biyu da annabawa shi annabi ibrahim kowa na ji da addinin annabi ibrahim kuma shi yace huwa sammakumul musulmina shi ya kira suna musulmi yace kuma ku zo ku musulunci kuma yake ai sallah kuma shi yayi sallah dan ha addu'a yake rabbi ji alli muqima salati rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana rabbana wa taqabbal du'a annabi ibrahim yake rabbi ji alli muqima salati Allah ka sanya ni mai tsaye sallah sanya ni mai tsaye sallah wa min dhurriyyati haka ma daga cikin zuriyata Allah ka bani mai tsaye sallah ربنا وتقبل دعاء يا الله كأشياء الدعاء الله كأشياء الدعاء kaga abin ibrahim ya yi sallah har ya nemi allah sai ya tuni tsaye sallah shi ya gina jama'a ba iya ka sallah annan ba to zumi an hujja kirista ya ce bai sallah ko bai hudu ya ce bai sallah bai hujja sai ko ga yana bugun gaba a ibrahim na shi ne annabi shi ne kakan shi ne kaga sun koshe ba hayar to ka addinin musulunci shi ya addinin kowa da ba shi kamata kowa ya yi sai Allah ta'ala yake wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin da ta ce allati umiru biha fi tawrati wal injili wa fi sufi ibrahima sallah ita ce aka yi umarni da ita cikin littafin at-taura da injila kuma sufi ibrahim wa lam yu'maru bi shay'in jadid ba sai sai abu sabo ba mimma yujibu tanaffur anhu ga abin da ke wajen da kora daga gaishe fa yatafarraqu bi laysa rabu misal tafarruqihim misal misalan rabu da suka yi fa yu'minu ba'dhum sashi ya imani wa yakfuru ba sashi ya kafirci ma anna kutubahum fiha amrun bi ittiba'i muhammad da cikin tafan su akwai umarni cewa a abi annabi muhammad wa dinahu da addinin sa idan da idan ya zo to fa kaifa kafaru bihi ta ya zasu kafirce masa wa tafarraqu fi raqam surabu kungiyoyi daban-daban mukhtalifatul ahwa'i masu son rai daban-daban yahudu kungiyar sa su kashi 71 nasara sun su kashi 72 Muku, kuwa ga al'umma za mu sai muka kashi 73 in ji a kan sallallahu alaihi kenan kaga wannan garrazabe bi addini ne illa addini guda ya kamata a bi to Allah ta ba mu ikon gane Allah ta'ala inna yasi innal ladina kafaru innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nar jahannam ta'ala ya ce innal ladina kafaru wani wasu kafirta min ahli kitabi daga cikin yahuda da kiristoci su ne ahli kitabi wal mushriki da mushrikai Allah ya ce fi nari jahannama suna cikin wutar jahannama ra ta tafiya duk wanda ya mutu yana da da addinin yahudanci ko kiristanci wallahi ya gama yawo an gama da shi Allah ya ce za a sa cikin wutar jahannama khalidina fiha za a kaddasa mai dawama ciki har abada muqaddaran khuluduhum fiha min Allah za a kadar dawoma cikin su daga Allah Allah ya rubuta ya aji za su dawoma cikin abada bakwai ta. sai Allah ya ce ulaika hum sharrul bariya wa'annan sune sharri halitta Allah duk wanda aka ce ya saki addini ya kama wani addini na daban shi ne sharri halitta Allah Allah ya halarce ka don abu ka kauce ka ce ba ka yi Yahuda da Kiristoci sune mafi sharri halitta Allah da madaukakin sarki ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu alladhina amanu bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam lalle wa suka imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa amilu salihu suka yi aiki na kwarai ai ma ja'a bi suka aiki da abin da manzon Allah ya zo shi Allah ya samu cikin su Allah ya ce ulaika wa annahum hum sharhum hum hum khairul bariyya su ne mafi alherin halitta Allah idan aka ce albariya ne halitta ta Allah su mafi alherin halitta ta Allah Allah ya yarda da su lishirai su durin saboda an yalwata kirjin su musulunci ya shiga للحد ده من كفر جسيا وقت باي يكون دي جسيا فكو دي ما الله يا الله يساك تتم في دي جسيا الله يسوك ذلك هي كان تتم في بيتاها لتمنى الله بدك كسر الله كسام في الله يتجزاؤهم جزاؤهم عند ربهم جنة عدن Allah madaukakin sarki yace jazaohum inda rabbihim su waɗanda masu imani da manzon Allah sai aiki da Qur'ani Allah a jazaohum sakamakon su inda rabbihim wurin ubangijin su a lahira ce Allah zai kai su jannatin gidajen aljanna adinin kuma azin ta zama bildin din in ka zamna ba magana wai ta zamna ka tashi ba jama'a duk wani zama da ka sanya duniya ta fara gida amma wallahi zama da shi a din gidan da ka gina na duniya ba ki zama halin dindinna ba zama ko ba a tashi Wasu ya kama sunan da yanda ya gina gida yana cikin sai ya tashi kuma ya sake wani akwai wani a cikin gida ya talauci ya kama ya sai da gida ya kuma gidan haya ya zama dindindin to mu ɗauka gidan nasa naka dan na ga wani gida a nina a gwada ne unguwa ta gaba ɗai ko mutum guda a shi kuma mata guda da ɗakin da a ciki gudan unguwa ta gaba ɗai gini na kuma da a cikin Allah ɗaya sai ya ce wannan gidan amma shi sai yake daga shi sai mata sai kina tashi ko bai tashi eh ai wato zaman duniya da kashin zaman haya ranar su an ka baka notice ranar ka kuma tashi jima ko ba tashi to amma gida azumi shi an dindindin shi yasa Allah ya ce jannatu adlin wato aljanna ta zama dindindin in ka shiga kullum gidan ƙara kyau ya kai kullum ƙara sabunta gidan yi ba gana na laka ko na siminti da za a cewa wai gidan gidan laka ko siminti ba a'a gida ne wanda aka gida da zinari da azurfa duka zinari sai gaba ki daya tana ƙara shayin tana ƙara kyalkyali kullum kana ƙara shiga ni'ima kuma ba ta tsufa saboda ka wallahi mutum ya faɗa ya samu aljanna jama'a ya yi gidan duniya wani amma sai a ga mutum zai gida gidan duniya sai ya yi ya, yi ya ci halatta ya ci harbe gina gida ka to ka mutu gaba shi ka shi kenan an ka zo ka shi saboda ya ku bayan Allah mu kula wallahi gidan lahira shi a gida din din din in ka shiga ba kai ta abada dama shi a gidan ka dama ba mai gwada ma shi ka shiga azumi ba mai gwada ma gidan ka yi kowa suna gidan na aljanna Allah kuwa aljanna sai Allah ta'ala ya ce tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada za a kaba samu da dawama cikin gidan nan abada ba su kuma bugu da tsari sai sai radiyallahu anhum Allah ya yarda su radiyallahu anhum bi da'ati Allah ya yarda su saboda da'a da suke sun yi da'a a duniya sun yi hakuri sun jure duk wahalar da aka samu sun jure sun dake sun suna kuma bauta ma Allah su lahira sai Allah ya ce ku za a na ba ku zama waradu anhu kuma su sai da Allah da waradu anhu bi sawabi sai da sakamakon da Allah ya ba su sai Allah ya ce zalika aljaza'u husnu sabit liman khashiya rabba wannan sakamako da kajiya kaji an wadi ya tabbata liman khashiya rabbahu don ji tsoron ubangiji sai ji tsoron Allah a duniya shi ka samu irin wannan sakamako ya Allah ka samu samu wa min alhikmati ma ruya ma rawa ana sunni malikin anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala na daga cikin hikima shine abin da an tsammani ya ruwaito annabi sallallahu alaihi ya ce ma ubay bin ka'ab wani sahabi ne alaramma hafizin qur'ani aka ana kiran shi ubay bin ka'ab manzo Allah yace inna Allah amarani an aqra an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru manzo Allah ya tattaki yace yace ubay sahabin shi yace Allah ya aiko ni Allah ya umurce ni in karanta ma lam yakun alladhina kafaru sau faƙala sai ya ce yake wasammani laka kuma Allah ya abu suna na yake ni ni ya rasu la'atu a kan sami ƙalar da jisun sai alisun ce na'am lalle ce Allah ya ce su kan kan ta matsalin mai kullum da biyan babaka sai wa sai ubayi su da da kuka Allah ya ɗauko annabi kan samun kuka ne yana cewa bai zuwa kawai ubayi su kai ne fa qara'a ko kuma sai manzo Allah ya karance sunan ga hurguwa ƙarshe. sun daga hurguwa karshe kan da Allah ya gare shi قال القرطبي ما القرطبي يسكي فيه التون من الفقه ندق أن يفهمت قراءة العالم على المتعلم wato malami ya san sa ɗalibi karatu wa qala ba'du musashin malamai suka ce innama qara annabi kuma ala ubayy li yu'allima an-nasa tawadu'a manzon Allah ya karanta mu ubayi wannan sura saboda ya koyar da mutane tawali babba na kayan mu karami karatu li Allah ya anafa ahadun min ta'allum domin kada wani sai ya kyama koyan karatu wal qira wal qira kuma qira'a alama dun ga wanda aka san su mangala ga matsayi qul sai sai inda malamu yu'ayyidu hadha darsu sura wannan ya karfafa darasin wannan sura fa inna ahli kitabi durusu ahli kitabi umiru a umurtu bi ahli qur'ani min annabi sama daga annabi sama ko wa dunahu shi manzo Allah bai kai su ga garin his zamani da zamani amma fa abu fa abu an suka ki imani da shi wahala su suka halaka yana yan wa musulmi ana son mutum ko na kasa da yake kai tare da Qur'ani saura ba kuma baya ba Allah ya ba mu ikon gane kuma an ce mai lokaci yayi yana fata in na faɗi daidai Allah ba da karantawa inda muka yi kuskure Allah ka yaje muna karancin karatu karancin ilimi da karancin bincike muna fata akwai bukatu da daban-daban Allah ka biya muna a nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يتفضل وعليكم السلام ورحمه الله